ku duba ku kuma saurara ku rayu da karanta littafi mai tsarki littafi na shidda sashen a yesu malami ne gabatarwa gaisuwa abokaina ku zo ga wani babban malami wanda ya fi dukan malamai girma wanda ya taɓa zuwa a duniya sunan shi yesu ne ku saurara kaset ku kuma dubi hotuna ku juya hotuna na gaba lokacin da kuka ji taɓin hannu waɗannan hotuna an zana su ne kawai domin a yi maku misali. Bari mu fara yanzu, hoto na ɗaya, Yesu malami ne, a nan ga hoton Yesu Kiristi yana koyawa waɗansu mutane maganar Allah, Allah mai gaskiya wanda ya yi mu duka. Yesu ya zo daga wurin Allah, saboda haka ya san dukan maganar Allah, Allah yana ƙamnar dukan mutane. amma mutane suka raba kansu da Allah ta wurin zunubi. Yesu ya gaya masu labarai da kuma koya masu yadda za su san Allah. Ku saurara yanzu zan gaya maku wasu labarai waɗanda Yesu ya gaya masu, sa'an nan kuma za ku san labarin Allah mai gaskiya ne kuma. gidaje iri biyu hoto na biyu yesu ya gaya masu labari a kan gidaje guda biyu a cikin wannan hoton gida guda an gina shi bisa dutse wanda yake da tushe mai ƙarfi lokacin da iska ya zo gidan ba zai faɗi ba gida guda kuma an gina shi a bisa yashi lokacin da iska ya taso gidan ya faɗi ku duba gidan ruwa sun kwashe shi yesu ya ce mutumin da ya gina gida bisa dutse mutum mai hikima ne dole ne mu ma mu gina rayukanmu bisa tushe mai ƙarfi tushe mai ƙarfi na rayukanmu shi ne mu ba da gaskiya ga yesu mu kuma yi biyayya ga koyarwar allah idan mun yi biyayya da koyarwar Allah ba za mu hallaka ba bayan mun mutu, za mu yi ƙarfin hali kuma lokacin da wahala ta same mu a nan duniya. Hasken Ubangiji da ya kamata kowa ya gani, hoto na uku, ku duba mutane biyu a cikin wannan hoto. suna riƙe da fitilunsu mutum na ɗaya yana riƙe da fitilarsa a sama sosai saboda ta ba da haske ga kowane mutum wanda yake cikin duhu mutum na biyu kuma yana ɓoye fitilarsa a ƙarƙashin kwando wannan fitila ba za ta ba da haske ba ga kowa ku saurara ana kiran yesu hasken duniya domin ya nuna wa mutane hanyar Allah. Yesu ya gaya musu cewa dole ne su taimaki wasu mutane waɗanda ke da bukata. Lokacin da mun ka taimaki wasu, muna iya gaya masu labarin Yesu domin su sami hanyar zuwa wurin Allah kuma. Za mu zama haske kuma gare su, ayyukanmu masu kyau. za su taimake su su ba da gaskiya ga Yesu almasihu kuma, bari dukan mutane su ga wannan haske a cikinmu. Ramuwa Hoto na hudu Ku duba a nan muna iya ganin wani mugun mutum yana bugun wani saurayi. ya kuma ɗaukewa saurayin nan riga, mi saurayin nan da an ka ɗaukewa riga zai yi, Yesu ya koya wa mutane kada mu rama mugunta da mugunta, idan mutum ya mare ka ga kuncin dama, sai ka juya masa da na hagu kuma, idan mutum ya yi laifi, hukuma da kanta za ta ba shi horo, amma ba mu ba. Allah kaɗai ya san mai laifi, ya kuma yi masa shari'a ta gaskiya, Allah zai hukumta kowane mai laifi, ya yiwu Allah zai yi masu hukumci a nan duniya, amma bayan sun mutu za su shiga mutuwa ta biyu, wato jihar nama ta har abada. Allah ba ya jin daɗinmu idan mun rama mugunta da mugunta. sai mu bar wa Allah ya rama muna ga mutane masu yi mana mugunta. Hoto na biyar Addu'a ga Allah A cikin wannan hoto akwai mutum biyu suna magana da Allah. Mutum na farko yana tsaye a fili a bakin hanya. yana maimaita doguwar addu'a yana son mutane su gan shi yana addu'a don su girmama shi wannan mutum munafiki ne Allah kuma ba ya jin daɗinsa irin wannan addu'a shi ne kamar mutum wanda ya gina gida bisa yashi Yesu ya ce lokacin da muna addu'a mu sami wuri keɓaɓɓe mu yi addu'armu mutum na biyu kuwa yana addu'a ga Allah cikin gidansa, inda ba kowa da zai gan shi sai Allah, yana nuna wa Allah tawali'u da gaskiyarsa, cikin addu'a ba ya ɓoye wa Allah komi ba, Allah yana sauraron addu'o'in irin wannan mutum yana kama da mutum mai hikima. sai mu yabi Allah cikin addu'a, mu gode masa, sabili da alherinsa zuwa gare mu, sai mu roƙe shi ya cece mu daga shaiɗan da zunubi da mugunta a nan duniya, sai mu yi addu'a domin wasu mutane da bukatocinsu kuma. mu yi addu'a domin Allah ya taimake mu da bukatocinmu kowace rana. Hoto na shidda, mugunta a cikin duniya. E, mutanen nan da ke cikin hoton nan miyagu ne, mai gonan nan ya yi shifkarsa da iri mai kyau, amma suka zo da dare suka shifka cawa cikin gonar mutumin nan, saboda su magabtansa ne. Mai gonan nan bai iya cire cawan nan tun tana ƙanana, saboda ta yi kama da irin da ya shifka don haka zai bar su su yi girma tare sai ga kaka. in kaka ta yi zai ɗebe amfanin gonarsa, cawa kuwa shi tattara shi ƙone da wuta. Allah ya kama da mai gonan nan wanda ya shifka iri mai kyau. Shaiɗan kuma shi ne misalin miyagun mutanen da suka shifka cawa cikin gonan nan da aka shifka iri mai kyau, amma lokaci yana zuwa da Yesu zai dawo cikin duniyan nan, zai raba tsakanin mutanen da suka bi Allah ta wurin gaskiya ga Yesu. Yesu zai tafi tare da su zuwa cikin sama, wurin Allah, su zamna tare cikin gidan jinƙai har abada. Mutanen nan masu mugunta, wato waɗannan da suka bi Shaiɗan, Yesu zai tattara su a rana ta ƙarshe, shi jefa su cikin wuta ta har abada. Allah yana ƙaunar yara. Hoto na bakwai A wata rana wasu mutane sun kawo yaransu wurin Yesu, suna son Yesu ya taɓa su, ya sa musu albarkar Allah. Almajiran Yesu sun yi ƙoƙari su kori yaran nan, amma Yesu bai ji daɗi ba, ya ce, Ku bar yara ƙanana su zo wurina, saboda mulkin sama nasu ne. Yesu kuma ya ce ma almajiransa, wanda bai mai da kansa kamar yaran nan ƙanana ba, ba za ya shiga mulkin Allah ba, wanda kuma ya ƙasƙantar da kansa kamar yaran nan, shi ne wanda zai zamo mafi girma a cikin mulkin sama. Mutane masu girman kai waɗanda ke mai da kansu sun fi kowa girma a duniya, ba za su zama almajiran Yesu na gaskiya ba. Hoto na takwas, ɓatacciyar tunkiya. Wannan hoto yana nuna mana labarin da Yesu ya faɗi. Wani mutum yana da tumaki ɗari, ɗaya daga cikinsu ta ɓace, saboda haka mutumin nan ya bar tasa'in da tara, ya tafi garin ya nemo waccan ɗayan da ta ɓace. Lokacin da ya ganta, ya yi murna sosai. bisa gare ta fiye da tasa'in da tara da ba su ɓace ba hakanan Allah kuma ba ya son wani mutum ya ɓace masa ta wurin bin hanyar shaiɗan Yesu ne makiyayi mai kyau ya zo garin neman su da suka ɓace maza da mata ya cece su duka kamar yadda mutumin nan ya nemo ɓatacciyar tunkiya Yesu ya zo ya ba da ransa domin ya cece mu daga zunubanmu da shaiɗan da hallaka. Mu gafartawa juna laifukanmu hoto na tara, ku saurara. wata rana wani sarki ya ga baransa wanda yake bi bashi mai girma a wurinsa kimanin jika ɗari uku waɗanda baran baya iya mayan masa saboda haka sarki ya umurta a sayar da baran nan da iyalinsa su zama bayi baran nan ya roƙi sarki ya yi masa hankuli ya kuma ƙara masa lokaci domin ya mayar masa da kuɗinsa. Sarkin kuma ya ji tausayinsa, saboda haka ya yafe masa bashin duka, amma ku duba abin da ya faru cikin wannan hoton. Baran ya fita ya sami wani mutum wanda yake bi bashin kuɗi ƙanƙane, wato kimanin dala arba'in, ya yi ƙoƙari ya matse masa wuya, kuma ya umarce shi ya biya masa bashinsa amma sabili da bai biya shi da sauri ba ya kulle shi a kurkuku wasu barori kuma sun gaya ma sarki wannan labari sarki kuma ya yi fushi har ya shigar da mugun baran nan cikin kurkuku inda baya iya fita domin baya da kuɗin da zai biya sa bashinsa Allah za ya yi mana gafara cikin dukan abin da muka yi masa, amma dole ne mu gafarta ma waɗanda suka yi mana laifi kuma. Karɓar lada, hoto na goma, mai gona ya ɗauko ’yan aiki domin su yi masa aiki a gonarsa, mai gona ya yarda ya biya kowane ɗayansu dala ɗari ɗari domin yini guda waɗannan ‘yan aiki sun zo su karɓi kuɗinsu da maracce amma ku duba mutum na farko da za a biya ya makara zuwa aiki da safe ya yi aiki ɗan kaɗan a yini amma kuma an biya shi dala ɗari domin yini guda mutum na biyu kuma ya yi aikin rabin yini mutum na ƙarshe kuma ya yi aiki dukan yini, amma duk da haka sun sami kuɗi daidai da juna dala ɗari ɗari. Mutanen da sun kai aiki dukan yini sun yi muhawara domin ba ƙara masu kuɗi ba, amma mai gona ya biya su aikin yini dala ɗari ɗari kowanensu, kamar yadda suka alkawartawa juna. Yesu ya koya masu haka Allah yake, Allah kuma yana yin abin da ya yi daidai kowane lokaci, shi kuma mai juyayi ne, Allah zai ba da rai na har abada ga dukan wanda ya ba da gaskiya ga Yesu, kyauta ce daga wurin Allah, ba ta wurin ayyukanmu ba, kada kowane mutum ya yi fahariya. ya kamata mu zama da shiri ko yaushe hoto na sha ɗaya yesu ya gaya masu labarin budurwai guda goma waɗanda suka je wajen bukin aure suna jiran ango da amarya biyar daga cikin ’yan matan nan masu hikima ne amma biyar daga cikinsu marasa wayo ne ana nan can zuwa tsakiyar dare sai ga ango ya zo ’yan mata masu hikima suna nan a shirye domin su tarbe shi, sun tashi sun kunna fitilunsu sun shiga wurin hidimar aure tare da ango, ’yan matan marasa wayo ba su da kananzir a cikin fitilunsu, saboda haka dole ne su tafi su sayo mai, yayin da suka tafi garin sayan mai, an kulle ƙofa, lokacin da suka dawo sun buga ƙofa domin a buɗe masu. amma ango ya ce masu ku tafi daga nan gama ban san ku ba Yesu yana sama yanzu amma wata rana zai dawo cikin lokacin da ba tsammani zai ɗauki dukan waɗanda suka ba da gaskiya gare shi za su zauna tare har abada ku zama da shiri domin zuwansa sabili da ba mu san lokacin zuwansa ba Hoto na sha biyu Zaman jiran Yesu Yaya za ka zama da shiri domin dawowar Yesu? Ku duba wannan hoto ga wani mutum mai kuɗi ya dawo kenan daga tafiya mai nisa, wato daga wurin fatauci. A lokacin da zai tafi ya ba barorinsa kuɗi domin su yi sana'a su ci riba. bara na farko ya amshi jikka biyar ya yi kasuwanci da su ya sami ribar jikka biyar kuma domin mai gidansa bara na biyu ya amshi jikka biyu shi kuma ya sami ribar jikka biyu lokacin da mai gidansu ya dawo ya ba su ladarsu amma wani bara ya amshi jikka guda maimakon ya yi kasuwanci sai ya je ya ɓoye kuɗin bai sami ribar komai ba daga ciki mai gidansa ya yi fushi da shi sabili da ragwancinsa ya kore shi kuma daga cikin gidansa yesu yana son mu yi masa aiki har lokacin da zai dawo yesu ya umarce mu mu ƙaunace su su da suke kewaye da mu mu taimake su kuma mu koyar da su yadda za su bi Yesu almasihu sa'an lokacin da ya dawo zai ce mana madalla ku zo ku karɓi naku rabo cikin farin cikin ubangiji Littafi na shidda Ayyukan al'ajibai waɗanda Yesu ya yi Gabatarwa Gaisuwa mai yawa ’yan uwa Muna son mu gaya maku labarin wani mutum wanda ake kira Yesu, shi ba mutum ba ne kamar mu, yana da iko ya yi ayyuka masu ban al'ajibi. Ku duba waɗannan hotuna, ku kuma saurari kaset, ku juya hotuna lokacin da kun ji taɓi Hoto na sha uku An yi wa Yesu batisma A cikin wannan hoto mun ga Yesu kafin ya fara koyarwa, mutumin da ke tare da shi kuwa cikin ruwa ana kiransa Yahaya. Yahaya ya riga ya sani wata rana Yesu na zuwa daga wurin Ubangiji, Yahaya kuma ya shayi wa mutane wa'azi domin su juyo daga muguntarsu. domin su yi shiri su karɓi Yesu almasihu, waɗanda suka ba da gaskiya Yahaya ya yi masu batisma da ruwa, sun yi wannan domin su nuna cewa suna son su canza hanyar rayuwarsu domin su girmama Allah. Yesu ma ya je wurin Yahaya ya yi masa batisma. Yesu bai taɓa yi wa Allah laifi ba, lokacin da Yahaya ya yi wa Yesu batisma. wani abin ban mamaki ya faru, sama ta buɗe, Ruhun Allah mai tsarki ya sauko a kan Yesu almasihu, kamar kurciya, murya daga wurin Ubangiji tana cewa, Wannan ɗana ne, ƙaunatacce na, wanda ina murna da shi ƙwarai, Allah ya ba da shaida daga sama, Yesu ɗansa ne, amma ba ɗansa kamar yadda mu mutane muka zata ba. domin Allah ba mutum ba ne da zai yi aure ya aifu kamar yadda mu mutane muke yi, yana iya yin duk abin da ya ga dama, abin da duk ya faɗa kuma haka zai kasance. Tun daga wannan lokaci, Yesu ya fara nuna ayyuka masu ban al'ajibi domin a nuna wa mutane Yesu aikakke ne daga wurin Allah domin ya ceci mutanen duniya. Hoto na sha hudu Yesu ya kira almashirai Yesu yana son mutane su taimake shi, yana son ya koya masu maganar Allah, saboda su kuma su koya wa waɗansu. Wata rana Yesu yana tafiya gefen teku, sai ya ga wasu mutane suna kamun kifi, sunayensu, Bitrus da Andrawus. Yesu ya ce masu, ku biyo ni ne kuma in maishe ku masuntan mutane nan da nan suka bar taronsu suka biye su almasihu sa'an kuma yesu ya kira yakubu da yahaya su kuma sun yi biyayya sun bi shi yesu ya zaɓi mutum goma sha biyu domin su zama almajiransa sun ga ayyukan al'ajibai masu ban mamaki waɗanda ya yi idan mun yi biyayya da yesu muka kuma bi shi za mu zama almajiransa kenan Hoto na sha biyar Yesu ya warkar da kuturu Wata rana wani mutum mai ciwon kuturta ya zo wurin Yesu ya durƙusa gaban Yesu, ya roƙe shi, ya ce, Idan ka yarda, kana da iko ka warkar da ni, sauran mutane suna jin tsoro su zo kusa ga wannan mutum domin ciyonsa, amma Yesu ya ji tausayinsa. Sa'an nan Yesu ya miƙa hannuwansa, ya taɓa wannan kuturu, ya ce masa, Na yarda, ka tsarkaka. Nan da nan mutumin nan ya warke daga kuturtarsa, ya yi murna ƙwarai da gaske. yana gaya wa mutane abin da ya faru gare shi zunubi kamar cuta yake yana raba mu da Allah kamar yadda kuturtan nan ta raba wannan mutum da ’yan uwansa, amma idan mun zo wurin Yesu, za ya warkar da mu daga cutar zunubanmu. Hoto na sha shidda Yesu ya warkar da mai kamun doguwa. Wata rana Yesu yana cikin gida yana koyarwa a kan maganar Allah, sai ga wasu mutum huɗu sun ɗauko mai kamun doguwa, za su kai shi gun Yesu, amma sabili da taro mai yawa ba su iya shiga gida saboda haka suka hude gidan daga sama. Ku duba, ga sunan suna zuro mai ciwon doguwa sama a gaban Yesu cikin hudar da suka yi, Yesu ya gaban gaskiyarsu gare shi, saboda haka ya ce wa mai ciwon doguwa, ɗana, ka tashi ka tafi an yafe maka zunubanka. Wasu shugabannai na addinin Yahudawa sun yi fushi sosai lokacin da sun ji wannan magana. sun yi mamaki wannan magana sun ce Allah kaɗai ne wanda ya isa ya gafarta gaskiya ne Allah kaɗai ya isa ya gafarta zunubai amma Yesu ma da kansa yana da iko ya gafarta mana zunubanmu domin shi mai cetonmu ne aikakke daga wurin Allah sa'an nan Yesu ya ce ma mai ciwon doguwa ka tafi gidanka mutumin ya warke ya tashi ya ɗauki tabarmarsa ya tafi gida abu mai kyau ne a sami warkaswa ta jiki amma abin da ya fi kyau mu sami gafarar zunubanmu sa'an nan muna da rai na har abada Hoto na sha bakwai Yesu ya warkar da mutum mai shanyayyen hannu A cikin wannan hoton, mun ga Yesu cikin mai jami'a, manyan malamai kuma suna nan tare da shi a cikin mai jami'a, gama wannan rana keɓaɓɓiya ce a cikin mako, lokacin da Yahudawa za su yi sujada ga Ubangiji. A wannan rana ta Asabaci, ba yarda ma kowa ba ya je wani wuri. ko ya yi wani aiki a cikin wannan rana kuma akwai wani mutum mai hannu tare da su a wurin addu'a marubuta da shugabannin addini suka yi ta duba su ga ko Yesu zai warkar da wannan mutum gama asabar rana ce mai girma suna so su kama Yesu da laifi saboda haka Yesu ya tambaye su menene doka ta yarda muna mu yi a wannan rana mu yi nagarta ko kuma mu yi barna marubuta da shugabannin addini ba su ce komai ba gama zuciyarsu ta yi tauri yesu ya ce ma mashanyayyen hannu ka miƙe hannunka mutumin kuma ya miƙe hannunsa nan da nan ya warke kuma ku duba ga mutumin nan nan a tsakiya ya miƙe hannunsa, ya kamata mu yi wa Allah sujada kullum yomi, amma Allah yana son mu ƙaunace su waɗanda suke gewaye da mu, mu taimake su kuma. Hoto na sha takwas Yesu ya tsaye da iska da raƙuman ruwa A cikin wannan hoto mun ga Yesu tare da almajiransa a cikin jirgin ruwa suna son su ƙetare gefen teku, ba tsammani sai iska mai ƙarfi ta taso, raƙumman ruwa sun fara hauka suna zuba cikin jirgi, har ma jirgin ruwa ya kusa nutsewa. A wannan lokaci, Yesu yana barci a cikin wani ɗaki a baya, sai almajiransa suka tashe shi suka ce malam kai baka lura ba mun kusa nutsewa a cikin ruwa sa'an nan yesu ya tashi ya wa iska da raƙuman ruwa waɗanda suke hauka a cikin teku ya ce kai iska ka tsaya nan da nan iska ya kwanta sa'an nan yesu ya ce ma almajiransa don me kuke jin tsoro har yanzu ba ku da gaskiya? almajiransa kuma suka ƙara jin tsoro har suna cewa junansu wane ne wannan har da iska da teku suna jin maganarsa mun sani Yesu almasifu ya fito daga wurin Allah kuma yana da iko bisa dukan abu bai kamata mu ji tsoro ba ikon Yesu ya fi gaban a misalta idan mun gasganta Yesu za ya tsare mu ya kuma ba mu salama a lokacin da muna cikin wahala. Hoto na goma sha tara An warkar da wata mace A cikin wannan hoto ga hoton wata mace nan kuna gani cikin taron mutanen nan. Wannan mace tana fama da ciwon zubar jini. ta yi wajen shekara goma sha biyu tana fama da wannan ciwo na zubar jini ta kashe dukan kuɗinta wajen neman magani a wajen bokaye da 'yan tsibbo da likitoti amma duk da haka ba ta warke ba sai ta ji labarin yesu wanda yana warkar da mutane masu fama da kowace irin cuta sai ta yi tunani a cikin ranta ta ce in dai ta ga yesu za ta yi ƙoƙari ta taɓa ko da rigarsa kuma ta gaskanta cewa in ta taɓa shafin rigasta za ta warke, saboda haka da ta ga Yesu yana tafiya taron mutane suna biye da shi, sai ta kutsa cikin taron mutanen nan har ta kai wurin Yesu ta taɓa shafin rigarsa. Yesu ya san wani iko ya fita daga cikinsa, sai ya waiwaya wajen taron mutane, ya ce, Wane ne ya taɓa ni? Almajiransa suka ce masa, Ba mu san wanda ya taɓa ka ba. saboda mutane suna da yawa sai wannan mace ta zo wurin yesu ta durƙusa gabansa ta ce masa ni ce na taɓa shafin rigarka ta faɗa masa gaskiya saboda ta gane da ita yake yesu ya ce mata sai ki tafiyarki ban gaskiyarki ta warkar da ke in mun zo wurin yesu a fili muka nuna masa damuwar mu, za ya taimake mu Hoto na ashirin Yesu ya tada yarinya matacciya Yesu yana bisa hanyar zuwa gidan wani mutum mai suna Yayirus. Yayirus kuma babban mutum ne a cikin masu mulkin ƙasar, diyarsa tana bakin mutuwa, amma kafin Yesu ya zo gidan yarinyar har ta mutu. Amma Yesu ya ce wa Yayirus, Kada ka ji tsoro ka yi ban gaskiya kurum, ko da suka zo gidan ya game da kuka da kururuwa, Yesu ya tafi tare da Yayirus da matarsa da kuma almajiransa guda uku cikin ɗaki inda aka aje yarinya matatta. Yesu ya ɗauki yarinyar, ya kama hannunta, ya ce mata, yarinya yana ce maki ke tashi nan da nan yarinya ta tashi ta yi tafiya sun ba ta abinci ta ci yesu yana da iko a kan mutuwa saboda dukan waɗanda sun ba da gaskiya ga sunansa ba za su ji tsoron mutuwa ba Hoto na ashirin da ɗaya ban gaskiyar wata mace baƙuwa ya cece ta. Wata rana wata baƙuwar mace bakan aniya ta zo wurin Yesu saboda aljannu suna damun ɗiyarta, ta roƙi Yesu ya kori waɗannan aljannai daga cikin ɗiyarta. Yesu ba Yahude ne, ya kuma zo domin ya nuna wa Yahudawa hanyar gaskiya, amma wannan mace da kuke gani cikin wannan hoto. ba ba Yahudiya ba ce, amma tana da bangaskiya ga Yesu, yana kuma da iko ya warkar da diyarta. Yesu kuma bai kore ta ba saboda bangaskiyar da ta yi, Yesu ya ce mata, Sabili da bangaskiyarki, ki tafi gida, bukatarki za ta biya. Nan da nan ta ruga zuwa gida, kafin ta je gida kuma diyarta ta warke. Yesu yana ƙaunar mutane daga kowace ƙabila, baya mai da kowa mara tsafta kamar kare, yana son mu sa ban gaskiyarmu a cikinsa, mu kuma ƙaunaci kowace ƙabila kamar yadda Yesu ya ƙaunace mu. Hoto na ashirin da biyu An warkar da kurma mai in'ina wasu mutane sun kawo wani mutum wurin yesu wanda an haife shi kurma kuma yana in'ina bai iya magana sosai yesu ya tafi da wannan mutum a gefen jama'a sa'an nan ya sa ya tsatsa cikin kunnen mutumin nan ya tofa ya kuma taɓi harshensa sa'an nan yesu ya dubi sama ya yi ajiyar zuciya ya ce ka buɗe nan da nan kunnuwansa suka buɗe kuma ya yi magana sosai mutane suka yi mamaki suka ce ya yi aiki duka da kyau tunda har da kurame yana sa su ji bebaye kuma su yi magana sosai yesu yana iya buɗe mana kunnuwa kuma domin mu ji mu kuma gane maganar allah yana da iko ya sa mu yi magana da allah mu kuma yabe shi yadda ya kamata Hoto na ishirin uku Yesu ya warkar da makaho A wannan hoto ga makahon nan Yesu ya tafi da shi wani wuri ya taɓa fuskarsa, ya tambaye shi, Kana ganin gari? Makafan ya soma gani kaɗan-kaɗan, saboda haka ya ce, Ina ganin mutane suna yawo kamar itatuwa. Yesu kuma ya ƙara aza hannunsa ya taɓi idan makahon nan da nan suka warke sosai wace irin murna kake tsammani makafan nan zai yi lokacin da ya ga Yesu? Shaiɗan ya riga ya makamtar da mu cikin zukatanmu, yana riƙe mu cikin zunubanmu, saboda baya son musan Yesu. mutane da yawa suna ce da kansu masu bin Yesu, sun zama kamar makahon nan lokacin da Yesu ya taɓa shi da fari, bai sami gani sosai ba, haka waɗansu suke, ba su gane da maganar Allah ba, sai mu faɗi gaskiya, mu roƙi Yesu ya nuna mana maganar Allah, mu gane da ita har iyakar ranmu. Hoto na ashirin da hudu Yesu yana da iko a kan Shaiɗan Wani mutum ya kawo ɗansa wurin almajiran Yesu, ya roƙe su su fitar da aljannu waɗanda ke cikin ɗansa, amma ba su iya ba. Sa'an da Yesu ya zo da kansa, lokacin da aljannu sun gan shi, sun murɗe yaro da ƙarfi ya faɗi a ƙasa, baki na kumfa. Amma uban yaron baya da cikakkiyar ban gaskiya ga Yesu. ko zai taimake su amma Yesu ya ce masa idan ka iya dukan abu yana yiwuwa ga wanda yake ba da gaskiya sa'an da Yesu ya ga taro na zuwa a guje sai ya tsautawa aljannu da su fito daga cikin yaron nan kada kuma su sake shiga wurinsa nan da nan aljannun sun ka bar yaron a kwance sun ka fita bayan Yesu ya yi dukan waɗannan ayyuka sai manyan Yahudawa suka ji kishinsa, sabili da ya ƙwace musu girma har suka kashe shi. Allah ya yarda ya mutu sabili da zunubanmu, a nan ne kuma Yesu ya yi aikin ban al'ajibi wanda ya fi dukan waɗanda ya yi girma, sabili da ya tashi daga matattu, wato ya ci nasara da shaiɗan da mutuwa har abada. mun ji kaɗan daga ayyukan al'ajibai waɗanda Yesu ya yi lokacin da yake a nan duniya, domin wannan Allah kuma ya ba shi mafificiyar ɗaukaka, ya kuma ba shi suna wanda ke bisan kowane suna, domin cikin sunan Yesu kowace gwiwa za ta durƙusa ko cikin ƙasa ko a duniya ko ta ƙarƙashin ƙasa ko a sama. kowane harshe kuma zai shaida Yesu Kiristi Ubangiji ne zuwa darajar Allah Uba, saboda haka ku jiyo daga barin zunubanku ku ba da gaskiya ga Yesu almasihu da haka nan za ku tsira. you